تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah Ta tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan rana mai albarka ta tara ga watan Ramadan tara ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan biyu shekara ta 2000 da 26 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin mu na alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masjidul ansar kumu aqua local government jihar gombe nigeria wanda yau insha Allah za mu tashi sabuwar sura wadda ita ce suratul ahzab wanda kuma shine darasinmu na farko a cikin wannan sura ita suratul azab ita ce sura ta talatin da uku a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma kuma tana cikin surorin madina tana cikin surorin almadina Allah ya saukar da ita bayan an saukar da suratu Ali Imran kuma suratul Ahzab tana cikin surorin farko-farko da aka saukar a garin madina babu surar da ta riga ta sauka a madina bayan hijira in dai bayan hijira ne ba surar da ta riga ta sauka in ban da suratul baqara da suratul anfal da kuma al imran ba ita wannan sura Allah ya saukar da ita ne a dab da wato yakin badar kuma kafin sulhun biya, ana yin yakin badar aka saukar da ita tana da ayoyi 73 a ciki za mu buga insha Allah mu fafata an bude suratul azab da kiran annabi sallallahu alaihi sallam Allah shi ya fara kira a cikin sura a farkonta kuma surar ta yi hani ga shi annabi din alaihi salatu wassalam akan karye da ya bi munafukai karye da ya bi kafirai kamar yadda ta umarce shi da ya lazimci kuma ya dawwama akan yi wa Allah da'a ya kuma bi umarnin Allah shi karan kansa kuma ya tawakkali ga Allah shi kansa annabin da shi aka fara yin magana a surar kuma aka ce ba Allah ya bi umarnin Allah ya yi tawakkali ga Allah bismillah rahman rahim ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiƙina, inna Allah kana aliyan aliman hakima واتبع ما يوحى إليك من ربك inna الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله allah wa وكيلا wakila wannan shine ayar da Allah ya fara ko ayoyin da Allah ya fara ambata kunga ga annabi aka fara kira kuma aka bashi wani umarni kar yi wa kafirai da'a kada yi wa munafukai da'a sannan kuma aka ce ya bi abin da aka yi masa wahayi shi karan kansa sannan ya dogara ga Allah tabaraka ta'ala suratul azab sura ce wacce ta yi bayani wato dangane da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala akan wasu taƙalidanci da kuma wasu ɗabi'u na zamantakewa da mutane suke yi wanda a wancan lokaci ɗin Allah ya faɗakar akan yin waɗannan abubuwan kamar irin attabanni Abin da ake nufi da tabanni shine kawai mutum ya ɗauki wani ɗaya mai da shi ɗansa kamar ka ɗauko yaron wani ka ajiye shi a gidanka sai ka mai da shi ɗanka amma fa ba kai ka haife shi ba amma kawai zai zama kamar ɗanka shine tabanni surar azab ta hana ta ce kar a yi kamar yadda aka yi magana akan zihari zihari shine mutum ya ga wani bangare na matarsa ya kamanta shi da uwarsa ya ce abu kaza ɗin matarsa kamar na uwarsa shi ma suratul azab ta yi hani a kai za mu kuma mai magana a kai mutum ya ce da matarsa an ce alayya ka zahari ummi ke a kare ni kamar gadon bayan uwata kaga ba zai taba hawa gadon bayan uwarsa ba a yanzu ai to ya haramta wa kansa matarsa kenan to an haramta wannan zihari a ta hanyar mutum ya haramta wa matarsa kansa ya kwatanta ta da uwarsa wannan bai da kyau Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min kalbain fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiyakum abna'akum ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله هو ندا أكراش سنة أبنسا عندك كما إيران ɗabi'a da mutane suke yi mutum ya ɗauko ɗan gidan yayansa ya ajiye a gidansa sai ya sa a rinka kiran yaron da sunansa haram ne ko ya kai shi makaranta a haɗa yaron da 'ya'yansa in an zo faɗan sunan iyaye a hada da sunan 'ya'yansa da sunansa da sunan 'ya'yan kannansa da sunan 'ya'yansa cewa duk ƴaƴansa ne ko a kiran suna wai shi ba zai nuna bambanci ba duka wannan haramun ne bai halatta ba a musulunci ko yaro da kaga ya burge ka ka ɗauko shi ko yarinya duk tsiya duk yanda za a yi duk yanda kake son yaro kake ƙaunarsa da ladabi da biyayya da yake maka to ka bar shi a kira shi da sunansa da sunan ubansa udu'uhum لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم zamu zo mu karanta wannan hukunci insha Allah ta'ala abu na hudu surar ta yi bayani dangane da wasu at-tashri'atu al wasu abubuwa na shari'a da aka ainihin yi bayani daban kamar misalin wajabcin yi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallama kuma biyayyar da za a yi wa annabi ya zama biyayyar ta fi da'ar da za mu yi wa kawukanmu da iyayenmu gaba daya wanda Allah za ka bi shi annaba za ka bi shi sama da yadda za ka bi ubanka da ya haife ka za ka bi manzan Allah sama da yadda za ka bi mahaifiyarka darajar annabi kimarsa ta wuce uba ta wuce mahaifiya ya wuce kowa da ka wajibi ne a masa da'a sama da yadda za ka bi kanka kai kuma sama da yadda za ka bi iyayenka sannan kuma suratul azab ta yi magana akan wajibcin girmama matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ku ɗauki matan annabi kamar iyayenku ne mata <coughs> wa zuwa ji ummatum kenan kamar yadda za ka girmama mahaifiyarka ka girmama mata annabi sannan kuma ta yi magana akan wato cin gado tsakanin dangi da juna waye zai ci gadon dan uwansa duka ta yi bayani na mu yi magana akan insha Allah ta'ala sannan akwai a wani nau'i na gado da mutanen jahiliya da suke yi a Allah ya hana duka za mu tattauna a kai annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا سورة العذاب تاي كرا جماس إيماني تاي مسو بياني أكن نئمة دا الله يمسو تا إيماني كما تاي كرا أكن سوجوج مسلنشي جيوش الإسلام ko juyushul ahzab kuma ta yi magana a irin akan irin madadi da taimako da Allah ya yi wa sojoji na musulunci lokacin da aka je yaƙi wa lamta lamtarawa ya saukar da mala'iku sojoji masu yaƙi su ma sannan surar azab ita ce ta yaye asirin munafukai da irin mugan nufinsu ga musulunci da irin shirin da suka yi mummunan shiri akan wannan yaƙi na yaƙin azab kamar yadda aka yabi muminai masu gaskiya dangane da cika alkawari da suka yi wa Allah da cika alkawari suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya yi musu sakayya akan wannan kyakkyawan ɗabi'a Allah ya girmama su wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaidihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim fariƙan ruba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa ala zalika ala kulli shay'in qadira duka Allah yayi bayani akan waɗannan abubuwa da nayi bayani kuma zamu zo mu bi su dalla dalla insha to bayan wannan bayanai dalla dalla da wannan sura ta yi akan yaƙi farkon surar ta yi magana ne akan yaƙin ahzab wanda za mu zo mu karanta yaya aka yi aka yi yaƙin ahzab shine yaƙin gwalolo yaya aka fafata wanda takariban kusan idan ka lissafa ayoyi wajen guda ashirin a cikin farkon ta azab gabaɗaya suna magana ne akan ghazwatul azab to bayan ka kwashe suru ayoyi ashirin a cikin surar to sai kuma ka tsallako topic na gaba da surar take magana a kai shine tana magana a kan matan annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ta yadda Allah tabaraka ta'ala ya ba shi zaɓi wajen sakin su ko ya sake su ko ya kyautata musu ko na makamancin wannan aka yi mai bayani ya ma zai ya sake su sannan ya yi haƙuri a kan halin mata ka duba yau annabi Muhammadu da kansa Allah ya ba shi haƙuri ya ce ya yi haƙuri da matansa duk a cikin surar za mu tattauna a kai ne ake so a nuna ma duk inda mace ta kai da daraja da matsayi wata ran sai ta bata wa wannan shugaba da yake shugabantar ta ko yake aurenta ita ba mace ba ba ruwanta da sarki yake aurenta shugaban kasa gwamna ko malami ko waye ko ma waye in dai mace ce wata rana sai kaga abin da baka so a tattare da ita to an koya mana wannan tunda har annabi an ce yayi hakuri akan matarsa da iyalinsa to ni da kai ya kamata mu ma mu zama muna hakuri akan mu muna hakuri akan iyalinmu saboda ɗabi'unsu ba don komai ba Allah ne ya halicce su haka suna buƙatar a lallaba su suna buƙatar a bi a hankali don a ci moriyar zama da su idan an yi haka to za a samu dacewa kamar yadda Allah ya umarci matan annabin su ma su zauna a gidan manzon Allah su yi haƙuri da shi don su ribata da shi su amfana da ainihin wato matsayinsa na annabta da kuma ainihin lazimtar ladabi na addini da Allah ya ce su kula da shi wanda ya dace da su hatta su matan annabi an musu fada a cikin turar, an ja musu kunne duba girman mace irin matar annabi duba matsayin mace irin matar annabi amma ita kanta sai da aka ja mata kunne aka yi mata fada dangane da kula da haƙƙin aure ba don komai ba saboda su ɗin suna makanin ƙudwati ne lisa'iri an nisa sauran matan duniya ba da su za su yi koyi ba to idan su ba su yi hali mai kyau ba to da me za a yi koyi to wannan duka yana nuna mana mace ya kamata ta zama tana kulawa kuma ta zama tana daukan wa'azi da fadakarwa tunda yau matar annabi ma an fadakar da ita kuma ta dauka ke ma in an fadakar da ke ya kamata ki dauka kuma ki bi dokar Allah tabaraka ta'ala kan ki kake na mafan darajiya lamarin mata lamari ne yana da ban tsoro lamarin mata lamari ne yana da takaici wani lokacin lamarin mata kuma wani lokaci yana da daɗi wanda Allah ya bashi dacewa ya samu matar kirki salihar mata wanda annabi ya sifanta da khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka ko idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha hafizatka an nafsiha wa malik har zuwa karshe samun mace ta kware yana da kyau yana da abu ne mai daɗi wanda duk bai yi aure ba ya yi ƙoƙari ya dage ya samu matar kware don ya ji daɗin rayuwa wanda ya kuskure ya bi kwalliya ko ya bi jambaki ko ya bi gazal ko ya bi adon jiki ko ya biyan ga ta bakin titi ko ko ko ko ya kwashe ta to maciji ma yana da kyau maciji kaga in kaga maciji kyau ne da shi fatar samalan ba magana in ka taba jikin maciji laushi ga sanyi amma me yake cikinsa guba balbela ai an san balbela ko farin tsuntsu mai kyau babu ko bakin gashi kwaya daya a jikinsa tas yake abin sha'awa kamar budurwa masha Allah tabarakallah amma wallahi belbele an ka bare ta ka zo gasa ta namanta ta yadda ga gawayi baki kirin to ashe wani lokacin ganin abu kai sha'awarsa a waje ba tare da kayi bincike cikinsa ba akwai haɗari. to haka mata suke duk wanda yake tsintar mace a bakin titi duk wanda yake ɗaukan matar aure haka kawai don sha'awa ko ya ganta a hoto ko ta ya ganta tana wani abu ta ɗauki hankalinsa to in baka ci sa'a ba wallahi za ka je sai ta sa maka hawan jini da ciwon zuciya Allah kiyaye mu Allah ka ba mu ikon auren mata saboda addini da manzon Allah ya ce fazfar bi zati dini taribat yadaka kamar yadda ita wannan suratul azab har yanzu ita ce fa ta umarci mata annabi ta ce ku zauna a gida kar ku fita wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula malam ka duba har matan annabi an ce su zauna a gida ina ga matanmu masu yawo kullum suna kasuwa mata sun yanzu mata an juya su suke cika kasuwa sun kori maza a kasuwa inda ka buɗe wani babban shago to insha Allah sai dai ku ta gaskiya kafada da kafada da mata kowa ta fito wata wallahi malam abinda za ta siya kwata-kwata bai fi abin naira hamsin ba amma ta yadda ta biya kudin keke na fef 760 a dawowa 760 kaga kuɗin mota sannan ta je shagon ta siyo abin naira 300 saboda yawo ga bala'in shiga kasuwa idan ka shiga kasuwa kai ta haduwa da mata kuma ka duba jakarsu ba abin da suka siya yawo kawai saboda yawon shine kafarsu saboda an waye gari sun fi karfin mazan ba kai sai yanzu ka ce mata ka ta fita ta zauna ba Allah ya kawo mu lokaci to yanzu ya za a yi yanzu sai kin fitan dai ko eh zan fita to a dawo lafiya Allah kiyaye abin da zai ga mu ba mulki namiji bai da mulki a gida matan su suke mulka mazan za ku yi kabbara a tun da yawancin ku ba ku da aure yanzu kaga kaga nan nan bangaren da yake duk masu aure ne ai ban ji kabbara ko kwaya ɗaya ba nan gurin <laughs> Allah ya taimake mu Allah ya sa mu karfin su to haka abin yake duk wani taro da kake gani yanzu har taron siyasa da kake gani da ba a ganin mata yanzu mata za gani birjik abin tausayi abin bakin ciki matan musulmi wallahi Allah ya sauke Allah ya shirya mana su Allah ya gyara mana su da haka Allah ya ce su zauna a gidansu ya ce fala ya li ghairi haja hatta matan annabi kar su yadda su fita in ba da bukata ba kuma hajatin mashru'a bukata shar'antacciya wanda Allah ya yarda sannan kuma misalin su sauran matan musulmi ma duk haka suke lalle ana son mata an ya tafarragna su mai da hankali su dominatin lokacinsu ya ce lishi'uni hinna su rinka kula da lamarin gida mace abin da aka santa ta kula da harkar gida allati hiya min hinna wanda kula da gida shine abin da Allah ya bawa mata su kula da shi sab min khasa'isir rijali kulawa da gida ba abu ne da ya shafi maza ba kenan maza suna waje mata suna ciki to yau mata sun ki zaman ciki din suna ganin an tauye musu haƙƙi suna bin yan feminist suna ta ziga su suna ce musu ai an takura musu ya za a ajiye ki a gida yaya miji zai ta fita kullum ke kuma kina zaune an koya musu rashin kunya an koya musu rashin tarbiyya ka fita ta fita ana ganin cewa an matsanta musu an takura musu wadda wannan ba daidai ba ne tunani ne gajeren tunani tunanin turawa marasa addini Ku kuma musulmi kuna da alkur'ani kuna da hadisi kuna da annan muhammadu kuna da shari'a da haka ku bi abin da Allah ya ce akan zamantakewar ku na gida wa karna fi buyutikunna wala da tabarrujal jahiliyatul ula sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe wannan magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi bayani akan lada mai tarin yawa dangane da abin da ya tara darwa mu'minai da mu'minai maza da mu'minai mata da ya gama bayani sai ce to dukkan ku mazan ku da matan ku duk waɗanda suka yi imani na musu tanadi mai yawa musulmi maza da musulmi mata mu'mine maza da mu'mine mata innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما دك أتكين سورة دام دوم كرنتا إن شاء الله sannan surar ta yi bayani dangane da wato tarihi da kisar wani aure da manzan Allah ya taɓa yi mai ban mamaki shine auren zainab binti jahash ga wata mata nan cikin matan manzan Allah bayan an gama bayani akan matan annabi a dunkule in general perspectives to sai kuma aka zo aka specifying akan ita wannan mata saboda matsayinta da abin da ya faru a kanta ita ce Zainab Binta Jahsh abun mamaki za mu zo mu karanta wannan zainab tana daga cikin wato mata da annabi ya kula da su da iyayensu ma yar innan manzan Allah ne ko gogan annabi sallallahu alaihi wa sallama mijinta ma yaron annabi ne kamar yaran gidanka ka hada su aure aka je aka yi auren ba a dace ba matan nan fir ta ki yarda da mijinta shine zaidu shi ma zaidun Allah ya girmama shi saboda wahalar da matarsa ta bashi sai gashi an ambaci sunansa a cikin alkurani falamma qaza zaidun minha taran zawwajnakaha me yasa zaidu yazo anan ka je ka karanta tarihi inda matarsa ta bashi kashi ta ya sha wahala aka yi aka yi matan nan Zainab ta sam ki yi hakuri ki zauna ta ce ba na son to kuma wannan nake nuna maka duk lokacin da mace ta fandare ta tubure ta fa ba ta son wani, to don Allah ku raba su kaji baba duk lokacin da yarinya tace ce ba na son wani, ba zan auri wane ba auren nan ba na son sa na ce muku ba na so ba na so to dan Allah ku kyale ta ku raba su saboda ya faru haka a gidan annabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zaidi yazo yana kawo kukan matarsa ya rasulullahi ta yi min kaza zainab ta yi min kaza annabi ya ta bashi hakuri daga ƙarshe dai da abun tura ta kai bango zaidu ya sallama zainab ce ya sake ta kawai ta yi ta murna ashe matanmu da ake sakinsu a yau su ji daɗi an sake su an rabu da su ba farau bai kaga ita mace malam wato duk kiyayya ka da kiyayyan mace duk gaba ka da gaban mace yanzu yau wani yana min fata yana cewa matarsa tana cewa wallahi idan baka sake ni ba wallahi sai ka yi nadama akan abin da zama na ce kai ka ce ka sallame ta Allah in dai mace ta kira ka ta gaya maka wannan ta ce ka fa sake ni in fa baka sake ni ba fa za a yi samu matsala za ka yi nadama to za ta je ta aika ka lahira baka shirya ba ƙasa irin wannan ƙasa tamu mai ban tsoro mace ta kashe mijinta a ce ma an yafe mata kaga ai akwai hadari kama an ce ku je ku ta kashe mazan ku ne mata nawa ne suka kakkashe mazajensu a Najeriya har yanzu ba a kashe ko ɗaya ba a'a ba ruwa na, kai ba ruwa na, ni ban faɗi suna ba ban ayyana ba ni dai na ce mata suna kashe mazajensu a Najeriya kuma ban faɗi suna ba duk wanda ya tsargu kuma wallahi da shi nake da aka ga daina zuwa kana makalewa mace ta ja maka kunne na ce ka rabu da ita zaidu ya sallame ta Allah da iko malam kai Allah sai shi Allah shi yake tsara abin da ya ga dama wallahi malam daga saman bakwai kawai sai Allah ya daura annabi aure da wannan matar ilaha illallah ba aune fa ba hira ba zance bai nema ba shine falamma qada zaidun minha wataran zawwajanaka kai la kuna alal mu'minina haraj mu zo mu karanta wannan kissar tun daga farkon ta ƙarshe sha Allah yaya matsalolin da zaidu ya samu da matarsa saboda ka ɗauki darasi wataƙila kai ma a gidanka haka ake maka malam sai gashi zainab ta zama matar annabi ta shiga gidan manzan allah manzan allah yana cikin damuwa akan abin to yanzu ya mutane za su ce na auri matar yaro na wa tukfi fi nafsika mallahu mubdi وتخشى الناس nas wallahu ahqqu an taksha Allah ce kana koyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shi kana ta jin tsoron mutane me za su ce Allah ya fi cancanta ka ji tsoronsa ba mutane ba to bari ku ji wannan auren da aka yi zainab wata rana suna irin kunnen doki da ta shigo gidan annabi da ta ta shigo dan hatta kai ga malam suna kunnan doki wajen matsayi a wajen annabi da nana Aisha ka san an zo gidan manzon Allah waye nan ba na cikin mata nana Aisha to wannan Zainab din sai da ta rinka kai farmaki tana matsawa tana samu har an fara cewa a waje ana cewa wai Zainab ne ko Aisha ne wai Zainab ne ko Aisha ne wai wannan abin ya kullace na Aisha ya kullace ta shine wata rana na Aisha ta kalli matan annabi gaba daya sun hadu fa ka san mata mallan sai hakuri sai hakuri fa duk zawarawa ne mata annabi gaba daya guda goma sha dinnan duk zawarawa ne Aisha ne ita kadai budurwa ta ce ya rasulallahi ina da tambaya a cikin matanka kowa ta saurara aka ce aisha bismillah ta ce yanzu kai ne ka zo da shanunka ko dabbobinka ko tumakinka za ka yi kiwo a matsayinka na makiyayi ga wani daji ciyawa koriya shar ba dan ju'ai ba dan saniya ba dan akuya ba dan tinkiya da ya shiga yi kiwo a ciki gaba daya ba a taɓa shiga aka yi kiwo ba ga wani daji a can gefe shi kuma shanu sun shiga sun yi kiwo sun rage abin da suka rage aisha kenan mai basira 'yar gidan na abubakar sai ta ce ya manzan allah ya rasulallah don allah ina za ka kai tumakinka annabi kai tsaye ce a ah, can mana inda ba taba shiga ba ta yi dariya ta kalli matan ta yi dariya ta ce ta gama tambayar ta kawai za ta tafi sako ya isa kai yanzu sai an fasa ma baki ba bukatar bayani ai zance ya bayyana to bari ka ji abin da ya faru zainab wannan zainab da muke magana a kanta sai ta ce a saurara ina da bayani ta ce dukkan ku gaba ɗayan ku zawwaje kunna a hali kunna ai iyayenku ne suka aurar da ku da waliyai da komai aka zo aka taje kaka dawo ta ce ni zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat ta ce aure na a saman bakwai aka ɗauro aure na akwai wata mai magana a cikin ku sai suka yi haka duk sai suka yi shiru to yanzu a nan malam wa ya ci kasuwa aisha ne ko zainab kayi ka biya hankali ba. to akwai ɗaya ta uku safiya bintu huyai ibn akhtab ita kuma babanta babban ba yahude ne a khaibar su suka yi ta faɗa da annabi suka yi ta faɗa da musulunci a khaibar an je yakin khaibar a shekara ta bakwai ta fito da sabon aurenta da sabon mijinta da kishi za a yaƙi annabi da fushi dukan farko mijinta ya zama yana ce wanda aka kashe ita kuma karab aka kame ta cikin ribatattun yaƙi ta zama cikin refugees cikin ribatattun abin to yarinya ce masha Allah 'yar manya tunda babanta su ne manyan garin sannan Allah ya mata halitta mai kyau ga yarinta ga kuma ta zo yaƙi kuma yau gashi ta faɗa hannun musulmi da aka zo rabo sai aka bayar da ita ga wani sahabi mai suna dihiyatul kalbi shi dihiyatul kalbi shine wanda idan mala'ika jibril ya zo gurin annabi zai zo su sai ya ɗauki kamarsa sahabi ne shi ma kyakkyawa mai kyan halitta da aka dirrar da jibrilu zai zo wajen annabi a matsayin mutum to sai ya ɗauko kamar dihiya sai ya shigo kama in ya zo yana hira da annabi sai a ɗauka dihiya ne duk sai ma mutane su tattafi sun ɗauka kawai normal dihiya ne ashe ba dihiya ba ne ba to wannan ya je wannan yaƙi na khaibar da aka zo kaso sai wannan yarinya safiya sai ta faɗa hannunsa sai sabai suke ta kuskus ana tattauna aka ce kai wannan yarinyar akwai abin tausayi a sha'aninta babanta babban mutum ne kuma gashi ta yi sabon aure kuma mijinta ya zo an kashe shi kuma yanzu an sa ta ta shiga cikin ribatattun yaƙi muna ganin ya kamata a bawa manzon Allah ita kawai kai dihiya kai hakuri a bawa annabi a baka wata Ya ce a kwarai kuwa wa yake magana a ba annabi a ba shi sosai kuwa ya dauka ya bayar annabi ya karbe ta manzan Allah yana karbanta ya yanta ta yana yanta ta ya kuma aure ta Allahu akbar yace ke yanzu ba wai kin zama cikin ta yaƙi ba ke matar annabi ne ba ke matar annabi ne ta ji murna ta ji daɗi har aka tare ya mata walima malam ɗan lokaci bai daɗe ba tana gidan annabi aje a dawo mata suka ganta baƙuwa ta zo yarinya ta zo annabi ya yi sabon aure to ka san mata dai ana ta kuskus kuskus ba fa sai na yi fashin baƙi ba yawwa kawai wata rana malam sai aka hada baki ta yi musu wani abu kawai sai suka fara aibanta ta ke dalla yar gidan yahudawa kawai wadda babanta ba yahude ne yarinya sai ta fashe da kuka ta yi ta kuka ta ce bayan musuluncin bayan ina auren mafi mafificin halitta a ce mun babana ni yar ba yahude ce ta zo gurin manzon Allah ta kawo kuka ta ce to ga matanka suna zagina akan addinin ubana annabi ya ce haka suka yi ce eh ya ce to zo ki ci ki je ki ce musu duk cikinsu gaba ke ɗaya wa ya fi ki matsayi a nan gidan kuma wa ya fi ki ma matsayi a gaba ɗaya duniya ma ki ce musu ke fa tushenki asalinki babanki annabi babbanki annabi mijinki annabi baba da babba da miji annabi ne ta ce ban gane ba ya ce ai asalin tushenki ki. ai ke yar annabi musa da haruna ne ai gani ni kuma ni mijinki ta ce eh ai sai ta kama hanya ta tafi ta tara matan nan ta ce to kun ji na, kun ji kimata a cikin ku inda wata mai magana a yi magana tunda ta gaya musu wannan ba wanda ta sake gaya mata komai shiru kake ji to ga wata kuma to nan dai ake cewa malam in ka auri mata ɗaya biyu uku Allah ya sa a cikinsu ka daina dariya matarka ɗaya ba da kai nake kai ni matsala ta da an zo ana magana mai mata biyu sai kai tauni a nan kar ka sa baki ba da kai nake ba yawa in yayi zuciya bayan sallah mu yayi ƙari wannan mutumin yayi ta tara yara yan mata yana haddatar da su alqur'ani qira'at susi bazzi ibnu kasir riwaya Yari na ta ci musabaka ta yi kaza kana zaune a banda ka gaya wa uwar gida muna fa gaishe ta ta yi kokari ta iya riko sosai ba da ita muke ba fa ita babba ce yawwa <laughs> a to malam ka hana shi fitowa gobe a samu matsala in zo nemi mai tada baki na rasa to ala'ayi hal idan kaga wata ana bata mata ba ta da baki ya ka kira ta ka ce ke ai ba haka ake ba in suka ce miki kaza ki ma ki ce kaza <laughs> ba ga waje ba kaga ka dan dago status ɗinta ita ma in an buga ta me ta dan buga haka sai a dan daidaita amma ba banda doke doke banda kuma zage-zage to wannan kisar insha Allah za mu zo suratul azabi ta yi mana bayanin hakikanin abin da ya faru na auren annabi ga wannan mata zainab a sayyida zainab binti jash kenan da kuma wai meye ma hikimar da ta sa Allah ya sa annabi ya aure ta kai yaya aka yi ma Allah da kansa ya daura mata aure dama Allah yana iya daurawa wata baiwar Allah aure da annaban Allah Allahu akbar sannan me ya faru mijinta zaidu bin harisa ya sake ta ai tana da miji zaidu bin harisa yaya aka ya sake ta da kuma irin kaiwa da komowa da manzon Allah yayi tayi na ya sulhunta auren nan ba wanda ya kokarin auren nan ya zauna lafiya irinsa amma abin mamaki da karshe abin kuma ya dawo mata mata da mata ما tabaraka ta'ala ke cewa ma ma min harajin فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سورة سورة عذاب تاي مغانا تاي كرا دنگني دا آه yawaita zikirin Allah da ambatan Allah ana so musulmi su yawaita kiran Allah su yawaita ambatan Allah su yawaita yin tasbihi kamar yadda ta yi kira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi kansa annabin ta gaya masa ga aikin da Allah yake so ka yi ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا duka a cikin surar insha Allah ta'ala za mu tattauna surar ta yi magana akan wato wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da aurace aurace ko matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma alakarsa da su ta hanyar ainihin wato rabon kwana hatta rabon kwanan da annabi yake yi yanda annabi yake raba kwana na girki sura ta yi magana kamar yadda surar ta yi magana akan ladubba da ya kamata mumine su kula da shi dangane da ainihin wato shiga gidajen annabi idan annabi ya gayyace su annabi yakan yi gayya ya ce a zo gidansa to an koya musu yaya za su shiga gidan annabi sannan kuma yaushe za su fita in sun gama bukatunsu to don Allah su kama hanya su fita kamar yadda kai ma ake gaya ma idan abokinka ya gayyace ka walima ko ya kira ka wani taro ko na abu gidansa to da an gama ka nemi izini ka kama hanya ka fita ka zauna kai ta hira in ka ji ana kwankwasa kofa kwankwankwankwan ya tafi ya je ya dawo ya ce Allah ta yi sauki ya zauna kai kuma ka ci gaba da hira can ka ji ana ƙwan ƙwan ƙwan ba fa shi ake kira ba kai ɗin baƙon ne ake gaya maka ka maza ka fita ka tafi iyalinsa suna bukatar sa amma kai da yake diga ne ba ka fahimta baka gani yau haka ne mu wala yaya za a yi mutum ya zo gidan wani na farko ka zo mai da daddare kuma ka san yana da iyali ka zo ka zauna masa ya ɗan kawo kuncin ne gaba daya ka ce a kawo shayi an je an kawo yana gyangyaɗi yana ta dukan kafarsa da sauro da gangan ma wani lokacin da ya nuna bakonsa ya ga ce gamsu yana yana amma wai yana nuna cewa mai bacci ba yake ji amma yana jin nauyin ba zai ce maka yana jin bacci ba kai kuma baka fahimta karka takura wa mutum a cikin surar da mu tattauna sahabbai ne suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka matsanta masa yana so ya shiga gida shi kuma bai iya musu magana ba saboda kunya irin ta annabi sun ci abinci aka ci gaba da zama kuma ana tattauna saboda kowa yana santin zama da annabi Allah ya ce tun da kun gama cin abincin ku kun koshi to ku fita ku tafi ku baci gidansa duka za mu zo mu tattauna akan wannan fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith idan kun ci abinci kun koshi to ku fita ku tafi kar ku zauna zaman hira ba a so ka zo gidan wani ka takura masa idan a waje ne ko a wani wuri wannan daban amma a cikin gidansa a falonsa da kun gama ka kama hanya ka tafi kai wallahi ba abin da yake da daɗi irin karantarwa addinin musulunci shi yasa duk mai addini zaka ga bai zai maka abin da zai takura ma ba yana da wayewa duk abu in yazo zai tuna a ah, Allah ya ce kaza amma matsalar wanda baya zuwa makaranta zai yi ta tafka maka barna wani ya zo ya shiga gidan abokinsa yana zuwa fa falon abokinsa wai abokinsa ne yana zuwa ya ce mutumi na ya aka yi ne sai ya ɗaga labule ya shiga mutumi na ya aka yi haka ya ɗage labule ya shiga masa yana shiga sai ya tarar da matarsa ba hijabi ba ɗan kwali daga ita sai zani iya kirji matan nan haka ta sulluɓa ta yi sufa Allah ya so ba ta da ƙiba ta dirka a bayan kujera ta buya mutumin nan fa ya gama ci ta yi sulluba ta gudu ta ɓoye a bayan kujera mai kwaye ce afon afon da Allah ka yi haƙuri kawai sai zaman sa suka ci gaba da hiransu matan nan ta ce haka suka gama hiransu mai na bai iya ce masa ya fita in wuce ba shi kuma bai yi hankali ya ce bari ya fita ya bar gidan nan ya bane in dan nan ba wani ma haka ya zo ya shigo matar ta shiga toilet kuma toilet ɗin gidan sai an bi ta falo daga ita kuma sai tawul ta shiga gidanta ne da ya'yanta tana da yanci ya zo ya zauna ya ki tafiya haka ta yi ni a banɗakin nan <laughs> Allah to ai zai ta fito ba saboda tana da tarbiyya tana da addini dan Allah ya kamata ku kula duk za mu karanta wannan a cikin wannan sura insha Allah tabaraka wa ta'ala da haka an karantar da mu ladabi da girmama sannan surar ta yi magana dangane da abin da ya shafi a zamantakewa da kulawa da hakkin juna da sauransu da kuma kulawa da bako Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya yi magana akan hijabi a suratul azab matan annabi ku saka hijabi matan musulmi ku saka hijabi shi ma wani karatu ne mai zaman kansa za mu zo mu tattauna ka insha Allah sannan surar ta yi magana da yawa akan wasu ladubbai da shari'a ta kawo dangane da munafukai waɗanda suke so su yada alfashi a cikin musulmi za ta gaya ma sirrin munafuki duk inda yake da irin yadda yake sha'awar barna ta yadu a cikin musulmi sannan surar ta yi bayani dangane da sunnar ubangiji tabaraka ta'ala abinda Allah ya riga ya hukunta akan halittar safa baya canjawa sura kuma ta dade yin magana akan tashin alkiyama kuma ilimin tashin alkiyama yana da Allah shi shi kare sura ta yi magana akan wato dogewa akan kafirci da yin arnanci yana cutar da dan adam zai kai shi ga wutar jahannama sannan hanya bin hanya ta gaskiya yakan sa mutum ya samu gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma surar ta yi magana akan yadda dan adam ya rungumi amana kuma bai zai iya daukan amana ba ƙasa ta kasa daukan amana sama ta kasa daukan amana amma dan adam ya rungumi amana ya ce shi zai yi inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula daga cikin abubuwa masu muhimmanci da suratul azab ta yi magana akai sune kamar haka na farko dai a surar ta yi magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan nabiyu da yawa ta yi ta kiran annabi ta yi ta duk kiran da ta yi wa ya annabi ya ayyuhan nabiyu to akwai saƙon da za a gaya masa ya ayyuhan nabiyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqina ɗaya. ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad-dunya wa zinataha biyu ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira uku ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna aqulu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna akai ta kiran annabi ana bashi sako ayi magana da shi ana nufin al'ummarsa duk zamu zo mu karanta sannan Allah ya umarci mu'minai yace su bi Allah su bi manzan Allah shine zaman lafiya kuma Allah ya hana su dangane da saba wa Allah da saba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda da yawa za mu gani kiran da Allah ya yi wa ya ayyuhan nabiyu to yayi ta kiran kuma su ma masu imani ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran a ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها ladina amanu. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا دك يا أيها الذين آمنوا دزام دو مكرنتا أتكي وانا سورة إن شاء الله Allah ya kira masu imani a ya faɗakar da su a cikin wannan sura ya faɗakar da dukkan waɗanda suke yadda da Allah suke yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan su kula da abubuwa masu tarin yawa kamar haka matan annabi an ambace su da kira ce ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dha'ifain kun ga ya nisa annabi matan annabi ya nisa annabi lasunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa duka wannan matan annabi ne wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as-salata wa zakata wa atina wa rasulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا دمتا النبي لا يهل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك دون أكم ماتا النبي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكهوا azwajahu min ba'dihi abada akan sahabbai da matan annabi sannan ya annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum duka dai akan mata annabi ku lura da sura tsarin da ta zo duk wanda ta zo za ta kira shi ta kira shi ta kira shi in an kira masu imani a kira su an kira annabi a kira an kira matan annabi su ma duk an kira su sannan an yi mana bayani akan hukunce hukunce wanda za mu karanta su masu tarin yawa ita wannan sura tana dauke da abubuwa da yawa na yi muku magana akan abin da ya shafi wato zihari sannan akwai abin da ya shafi cin gado tsakanin dangi da juna sannan akwai magana akan koyi da manzan Allah da kuma wajibcin nisantar cutar da manzan Allah da kuma cutar da shari'ar Allah da kuma wajibcin kankan da kai ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya magana ya ce muminai ya ba su shawara وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أكم masu imani surar ta yi bayani dalla-dalla akan yakin ahzab wato yaƙin gwalalu. za mu zo mu yi bayani a kai insha Allah ta'ala ya ayyuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lamtarauha. tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا duk alarama zai zo ya karanta mana da inda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani akan munanan maganganu na munafukai da suke yi akan musulmai ashihatan alaikum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا سلقوكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخيل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحزبون يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ma ƙatalu illa ƙalila duk a cikin surar insha za mu zo mu karanta walamma ra'al mu'minun al'azab qalu hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi. fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila duk za mu zo mu karanta insha Allah wa raddallahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira wannan kuma kafirai ne Allah yake juyar da kafircin su da shakiyanci da barna da suka yi niyan yi Allah ya mayar musu da martani wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa aurasakum ardahum wa diyarahum Allah duka yi ta bayani akan munafikai da abin da suka shirya suke so za su yi wa musulunci da musulmai na tozartar da su Allah ya wulakanta su Allah bai ba su dama ba daga ƙarshe Allah ya yi magana akan hukunce-hukunce al'ahkamu shari'iyya والآداب الاجتماعية والتوجيهات الربانية hukunce-hukunce na shari'a da kuma ladubba da fadakarwa ga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin wani lokacin kuma zuwa gare mu gaba daya wannan shine samari na abinda da surar nan da zamu karanta suratul azabi take dauke da shi insha Allah ta'ala ina baka hakuri na cinye maka lokaci na karanta maka ayoyinka baka ja baki ba Allah ya bada hakuri bismillah fara jan ayar kan fara fassarawa dalla dalla assalamu alaikum na'am a'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الله كان عليما حكيما Allah ya fara bude suratul azabi aya ta farko kenan kamar yadda muka yi bayani ya fara kiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kansa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah ga wannan babbar magana ne wannan tambihun ne bil a'la alal adna kenan haka ibnu kasir ya ce fadakarwa ne daga sama zuwa ga na ƙasa shi Allah ya kasance yana umartan bawansa kuma annabinsa yana cewa ya yi Allah ya isa ya ce annabi ya yi matsayin Allah da girman Allah ya cancanta ya bu umarci annabi ya ce ya yi kuma manzan Allah daman ya zama annabin Allah ne saboda yana bin umarnin Allah kana ya tamiru man dunahu bidhalika bi tariq aula wa ahra Talq ibn Habib yake cewa Allah ya ce da manzon Allah ya ji tsoron Allah a cikin wannan sura ya ayyuhan nabiyyu taqillah mu dan tsaya anan yace taƙawa shine an ta'amala bi ta'ati llahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah menene taqawa kayi wa Allah ɗa'a. a bisa haske daga Allah kuma kana neman lada daga Allah wa an taturka Allah, ala nurin min Allah makhafata azabillah sannan kuma ka bar saban Allah a bisa haske na ubangiji sannan kuma kana min mai jin tsoron azabar Allah wannan shine takawa kenan Allah ya ce wa annabi yayi wannan abubuwan da muka faɗa sannan gaba ta biyu ya ce, wala tuti'il na wal munafiki muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kar ka yi da'a wa kafirai kar ka yi da'a wa munafikai ku daina zargin musulmi don basu bi kafirai ba ku daina fada da musulmi don basu bi kafirai ba Allah ne ya ce wa annabinsu kai ya bi kafirai kar ya yi da'a wa munafikai sannan musulmi kuma suna biyayya ne ga annabi kafiri dai ba za a yi mai da'a ba munafiki dai ba za a bi shi ba ai la tasma minhum kar ka saurare su wala tastashirhum kar ka nemi shawararsu. su kar saurare su kar nemi shawararsu. sai dai saurarar wani abu kurin na mu'amalar duniya amma in dai tsira ce in dai tsirarka ne to ba za ka same shi daga waɗannan mutane guda biyu ba kafiri ba zai taba baka shawarar da za ta tsirar da kai ba kuma lalle idan ka ka bi shawarar qur'ani ka ka bi shawarar annabi ka ka bi shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace zaka bi ta kafiri da munafiki to kana cikin tabewa game din kai asara ka fadi Allah ya ce inna Allah kana aliman hakima lalle Allah shine masani mai kuma hikima fa a hako an tattabi'a awamirahu wa tuti'ahu Allah shi yafi cancantan ka bi umarninsa kuma shi yafi cancantan kai masa da'a fa innahu alimun bi awaqibil umur Allah shine fi kowa sanin ƙarshen al'amura aiko hakimun fi aqwalihi wa af'alihi kuma shine mai hikima akan maganganunsa kuma shine mai hikima akan ainihin wato ayyukansa sai Allah ya ce me واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفضل أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل to lalle kan waɗannan umarni ne masu girma ga kuma lokaci bai da yawa za mu dakata anan sai gobe za mu ƙarisa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh